وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من دفادوا أولا يمتي نا تقص قوة صفر hijira ta 1447 wadda sai daidai da biyu ga watan takwas shekara ta 2025 ta miladiya za mu yi darasi na goma sha uku a cikin darussan da muke na tafsirin alkur'ani a cikin suratul isra wanda muke a wannan masallaci na alkur'an a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau insha allahu za mu tashi aya ta 71 na'am يوم ندعو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلاً ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لت اتخذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك دعم الحياة ودعف الممات ثم لا تجد لك علينا نسيرا نعم Allah jalla wa ala yace yawma nad'u kulla unasin bi a wato ka ambata ranar da zamu kira dukkan mutane bi da littafin aikinsu ko kuma da jagoransu faman utiya kitabahu bi yamini wanda aka bashi littafinsa bi yaminihi da hannun damansa fa ulaika yaqra'una kitabahum to waɗannan za su karanta littafinsu wala na fatila ba za a tawaye musu ba ko da wannan bawon ne da yake lullufe kwallon dutse a kwallon dabino wa man fi hadhihi a'ma wanda kwa ya kasance makaho fi hadhihi a wannan wato a duniya kenan ya kasance makaho gabar gaskiya fa huwa fil akhirati a'ma to shi ma a lahira shi wannan shi ma makaho ne wa abullu sabila kuma mafi bacewar hanya wannan tafkiri ne da ranar lahira a bayan istidlali da aka yi na kafa dalilin shi ne na tafiyar jiragen ruwa tafiyar da jiragen ruwa da Allah ta'ala yake yi a cikin ruwa wanda a cikinsa ya kunshi alminna tunatarwa da ni'ima tunatarwa da ni'ima da kuma wato aibata aikin aikin dan adam wanda bai yadda da Allah ba akan butulcinsa da yake butuncewa ni'ima domin tunatar da ni'ima tana ɗaya daga cikin hanyoyi ne da suke sanya mutum ya gane gaskiya to sai Allah ya biyar da shi da wa'azi wa'azi kuma da abin da yake shine mai ban tsoro shine ranar lahira Allah ya sifanta sifar ɗaya daga cikin sifofin da ranar lahira za ta kasance shine kowaɗanne mutane ai kowace al'umma Allah ya ce za mu kira su wannan kiran Allah ya ce za mu kira su bi ma'ana mala'iku da umarnin Allah za su kira su bi imanihim da imaminsu al'imam a nan a mafi rinjaye shine littafin ayyukansu da za a kira su da kowannensu da littafin aikinsa wato ya kuma abuta alheri ya kuma abuta rikon amana ina ma abuta cin amana ina ma abuta algus kowanne mutane to a nan wajen ya nuna jinsin mutane za a hada su da ayyukansu a bisa wannan ma'ana kuma abin da ɗaya daga cikin abin da yake ishara ga wannan ma'ana shine Allah madaukakin faɗin Allah ta'ala da yace wa kullu wa kullu shay'in ahsaynahu fi imanin mubin dukkan wani abu mun kiyaye shi a cikin littafi mabayyani kun ga sai Allah ya ambaci sunan littafi da kitab saboda haka sai waɗannan malamai suka fassara kitab da cewa kitabul a'mal an waito wannan fassara daga mujahid a ɗaya daga cikin almajiran ibnu abbas kuma ita ibnu kafir ya rinjayar saboda wannan ma'ana ta ayar surat yasin da aka fassara al'imam da cewa shine littafin ayyuka wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin waɗansu kuma suka fassara al'imam da cewa shine da annabinsu ko waɗanne mutane a ranar da zamu kira ko waɗanne mutane da annabinsu imamuhum ay nabiyuhum Shi ne ma'anar wannan kamar yadda Allah maɗaukakin sarki wa Allah maɗaukakin sarki ce wa kulle ummatin rasul kowace al'umma tana da manzanta kowace al'umma tana da manzanta ya za a ce ya al'umar annabi wani ina al'umar annabi wani to haka da wannan za a kira mutane ranar tashin alkiyama waɗansu sun fassara shi da kan cewa imamuhum qa'iduhum wato shugabansu jagoransu za a kira kowaɗannan mutane da jagoransu saboda haka a waɗanda yake jagoransu na shirya ne haka za a kira su da sunansa ina al'umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kuma fatattu ne su ma haka za a kira su za a kira su jagorori waɗanda suke a jagororin ɓata a ce ina mabiya fir'auna kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake dangane da fir'auna ya ma ƙaumahu yau malkiyamati aure da humunar zai shugabanci mutanen ranar alkiyama ya gangarar da su cikin wuta kuma Allah ya ce wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawm al-qiyamati la yunsarun muka sanya su suka zamanto a imma jagorori amma na tsaka da suke kira zuwa ga shiga wuta kuma ranar alkiyama ba za a ba su taimako ba saboda haka wannan ma'ana ita ma sahihiya ce saboda haka waɗansu sun rinjayar waɗansu ma sun taƙaita kamar yadda shi a ibnu ashur ya taƙaita. akan wannan ma'ana ta karshe akan ta kawai ya saka ita bai an faɗi sauran wato ma'anonin ba wanda sauran ma'anonin suna daga cikin abin da aka ruwaito daga magabata to kuma wannan zai iya to yana daga cikin tasiri ne na tanwiya na kan cewa dukkan wannan abin zai faru za a kira mutane a san da ayyukansu da littattafan ayyukansu musamman kuma a cikin wannan ayar da aka ce faman utiya kitabahu biyamini wanda aka ba shi littafinsa ta hannun damansa saboda haka kiransu da ake kiran mutane da ra'ayi za a kira su da littattafan ayyukansu ne littafin aiki waɗanda suke suka haɗu akan aiki na alheri haka za a kira su a tayar da su haka za a kira su tare waɗanda suka haɗu akan aiki na sharri su ma haka za a kira su tare to kuma a wannan rana sai Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa mutane kaso biyu ne kawai dangi biyu ne kawai su ne ashabul yamin da ashabul shimar an ambata ashabul yamin da sunansu Allah ya wanda aka ba shi littafinsa ta hannun damansa fa'ula'ika ya ƙara'una kitabahun kamar yadda Allah ya ce waɗannan su ne za su karanta littafinsu wato suna farin ciki za su ce kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul haqa fa yaqulu ha umu qra'u kitabiya yace ya ku gashi ku karanta littafi na yayi nasara ai ko anan duniya ne ma muna ganin irin wannan ko yayin da aka manne result kowa aka baki takardarsa kaga wanda yaji sai ga yana ta nunawa amma wanda ko takardarsa dijjan biro ce maganin dakikin aji aka in aka kawo masa dijjan biro ne sai ya ce lam kitabiya wal iyadu billah a ranar lahira kar Allah ya amintar da mu Allah ya kiyashe mu to nan ba a faɗi wanda aka ba shi littafinsa a hannun hagu ba sai aka faɗi lazumin sifarsa shine lazumin sifar wanda aka ba shi littafinsa a hannun hagu shine ya kasance makaho a nan duniya makaho ba wai makanta ta idanu da suke gani ba a'a makanta ta idanun zuci da suke ganin gaskiya kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'amal kulubun lati fi sudur ba idanuwa na gani ne suke makancewa ba sai dai zukata waɗanda suke cikin kiraza su ne suke makancewa to wanda ya kasance makaho a nan duniya shine ai ya makance gabarin ganin gaskiya baya ganin gaskiyar idan an nuna masa bi ma'ana san rai ya yi katutu a zuciyarsa menene yake kawo wannan makanta abin yake kawo wannan makantar wato abin yake kawo wannan makantar shine kafirci da saban Allah wanda shi kuma dalilinsa bin sarrai domin kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta zukata cewa a zukata wato idan mutum ya aikata laifi sai wani bakin dugo ya zo ya ɗarsu a kan zuciyar idan ya tuba sai a goge shi idan ya take wani zunubin sai a sake sanya wani bakin dugo in ya ci gaba har sai ya zamanto zuciyar tasa ga baki ɗaya an rufe ta da ta yi baki kirin sai ta zamanto kamar kalkohi mujahiyan eh, kamar wato kofi ne da aka juya shi samansa bakinsa yana ƙasa a kasansa kuma wanda yake rufaffe din yana sama kaga me za a iya sawa a ciki ba abin da zai shiga la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara baya sanin daidai baya inkarin ba daidai ba illa ma ushribat hawahu sai abinda illa ma ushriba hawahu sai abinda aka shayar da shi san ransa sai abinda san ransa yake so to bin san rai shine yake makantar da mutum kamar yadda manzo kamar yadda aka ruwaito a cewa hubbuka shay yu'mi wa yusim soyayyarka ga abu yana makantarwa yana kuruntarwa yana sanya ka ka makance yana sanya ka ka kurunce duk abin da za a gaya maka sai ya zo kal yanzu bi ma la yasma'u illa du'a'an wani nida'a kamar wanda baya yake ihu ne ga wanda baya jin komai sai dai kawai yana jin kururuwa yana jin kiraye kiraye amma baya fahimtar abin da ake faɗa wannan sifa ne na halin mutum a nan duniya wanda yake makancewa gabarin gaskiya to wanda ya kasance a nan duniya makaho ne gabarin ganin gaskiya da binta to fa huwa fil akhirati a'ma to haka nan ma a lahira zai zamanto makaho za a tashe shi makaho ai makantar ta gaskiya kamar yadda Allah madaukakin sarki yace zai zo ayar za ta zo mana a ƙarshen wannan sura wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuh ala wujuhihim umiyan wa bukman wa summa ma'awahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira za mu tayar da su ranar alkiyama akan fuskokinsu umiyan makafi wa bukman bebaye wa summan kurani haka za su tashi ranar tashin alkiyama makafi ba kuma sa iya magana ballantana su ce a taimake su ko a cece su ba kuma sa ji ballantana su ce za su ji wanda zai wato nusantar da su ga tafarki da za su bi to Allah ya tabbatar da cewar wanda ya makance a nan duniya makanta ta batan basira to a lahira zai makance makanta ta hakika zai makance makanta ta hakika wato kamar a inda yake a nan makaho a lahira haka zai zamanto kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ƙala rabbi mahasharta hashartani a'ma wa qad kuntu basira zai ce ya ubangiji na yaya ka tashe ni ina makaho bayan na kasance ni mai gani ne qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa ai haka ne kamar yadda kake ayoyin mu suka zo maka fa nasitaha nan an-nisyan bi ma'ana at-tark fataraktaha sai ka rabu da ayoyin ka watsar da su to fa kazalika al-yawma tunsa hakanan a wannan rana za a rubu da kai a yi muka kamar an manta da kai to kun ga wannan wa'azi ne wa'azi ne ake mana na yanda tashin alkiyama zai kasance dan mutum ya zamanto a cikin wanne yake saboda babu na uku imma ashabul yamin wa imma ashabul shimal imma waɗanda yake sun cancanci a ambace su sune ne as-su'ada masu farin ciki masu annuri a fuskarsu su ne waɗanda aka ba su littafinsu a hannun dama wa in ma kuma waɗanda suke su bai ma kamata ma a ambace su ba da kan cewa masu hannun hagu sai dai a sufanta abin da yake kaiwa ya zuwa ga halinsu shine makanta ga barin gaskiya tun a nan duniya to kuma wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna mana a wato koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kulawa da sha'anin dama ka saba da dama da fifita dama da ƙaddamar da hannun dama a cikin komai domin rana alƙiyama ka zamanto a hannun dama rana alkiyama ka zamanto ta hannun dama kamar yadda Aisha radiyallahu anha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tatahhurihi wa tanaqulihi wa fi sha'anihi kulle. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son farawa da dama a cikin tarajjulihi wajen taja kansa in zai taja kai sai ya fara taja dama wata na'ulihi da wajen sanya takalminsa in zai sanya takalminsa faɗi na'al sai ya fara da dama wata hurihi da wajen tsarkinsa wajen tsarki wajen alwala sai ya fara da hannun dama wajen wanka ya fara da kwiɓin dama wafi sha'anihi kullihi a cikin dukkan sha'aninsa saboda a tayammun wato fata nagari fatan alheri da ka zamanto kullun a hannun dama ka zamanto kullun kai na hannun dama ne ka saba da dama ko da kai ba hago ne ka saba da yi da dama ka kallafa ma kanka yi da dama to wannan saboda tafa'ul ne fata nagari shi yasa ko ina ka zo ma ko zuwa kai kaga ga ana layi eh, ga layin dama ga layin hagu layin dama yana da tsawo layin hagu yana da tsawo dan albarka shiga layin dama kan rana alkiyama in aka zo ana cewa ina na dama kaga an tun a duniya dama dama kake tafiya <laughs> eh, kun ga ai wato yanda Allah ya ambaci daman duk da yake a wani waje Allah ya ambaci hagu amma anan sai iktisari akan ambatan dama da kuma nuna sa'adarsu don ya nuna wato fifikonta akan waɗanda suke ba na hannun hagu ba kuma kunga shi ya sa waɗanda suke sun ɓace daga tafarkin alheri su hagu shine abun fifitawa a jansu in za ci abinci da hagu za ci in za su ci abinci da hagu za su ci eh, idan duk wani abu na kirki ma da za su yi sai su ga su da hagu ake farawa ala wato a bisa akasin koyarwar annabin rahama sallallahu alaihi wasallam to sannan Allah ta'ala <clears throat> sannan Allah ta'ala yace wa adallu sabila kuma za su zamanto su ne mafiya ɓacewa ga barin hanya wato <clears throat> su ne mafiya ɓacewar hanya saboda makafi ne don haka a lahira ma makafi ne kuma su ne suka fi kowaɗanne ɓacewar hanya don haka su ba waɗanda yake za a laru da su ba ne wajen samun hanya domin Allah ya yi hukunci a kansu da cewa su ne mafiya ɓacewa gabarin hanya kuma ka duba ka gani waɗanda suka makance gabarin gaskiya suka zamanto tafarkinsu shine tafarkin rashin bin koyarwar annabawan Allah jalla wa'ala su suka fi kowa bacewa daga gaskiya su suka fi kowa bacewa daga gaskiya domin wane ne ya fi bacewa daga gaskiya irin wanda zai ga cewar shi shi ne fifitaccen Allah amma sauran mutane da Allah shi ne ya halice su su da kiyashi duk ɗaya ne in ba su wane ne waɗanda suka fi kowa makancewa ga barin gaskiya irin isra'ila da waɗanda suke goyon ka? akan abin da suke yi a yanzu akwai mutum a nan akwai mutum a nan akwai mutuntaka a nan wajen in kana neman abin lusabila ka samu abin da suke yi ai ba za ka yi ko shakka ba da abin da Allah ya faɗa su suka fi kowa bacewa ga hanya yanzu kwanan nan waɗansu suka fitar da wani da wani da wani clip suka nuna a wani asibiti shahararre a garin ingila st thomas hospital asibitin st thomas aka nuna gagarin london yadda yake kwatsam kawai sai bama bamai gidajen da suka gina sun ruguje aka fita mutane sun fita sun gudu sun na ƙoƙarin uwa tana neman ɗanta saboda guduwa an raba ta da ɗanta aka jijji musu ciwo suka zo za su kawo yara zuwa asibiti suka tara asibitin an sanya masa bam st thomas hospital ɗinsu da suke takama da shi a ingila ya rubuce suka zo an samu waɗansu likitoci suna ba ma mutane magani sun shiga don a sa musu magani nan da nan sojoji suka zo suka kame likitocin nan suka sanya musu a suka ɗaure fuskokinsu suka kwantar da su suka rinka harbinsu da bindiga suna cewa ku duba fa a ce duk wannan ake muku shi a ingila kuma kun an ce muku an tsagaita wuta ku taso ku koma gidanku kuka je don ku ga me yayi saura a cikin gidanku da aka rusa muku kuna cikin gidan nan naku da aka rusa muku aka biyo ku da waɗansu bama bama aka ce tsagaita wuta ta ƙare kuka rasa abin da za ku ci an kawo muku ɗauki na abincin da za ku ci kun je kun yi cincirin do ana baku abinci aka zo aka buɗe muku wuta a ce duk wannan a ingila ne ake muku yaya za ku yi da wannan don mai hankali ya yi tunani abinda fa ake kenan a isra'ila to wannan tatsuniya ake a ce ko da ku za a yi ma wannan a london yaya su za ku ji to ai kaga mai hankali zai zamanto ma'auninsa guda ɗaya ne idan kun ki ai muku haka a garinku to ta yaya za ku so a yi ma mutanen gaza abinda ake musu shi yasa da Allah ya ce wa a aballu sabila Allah ya yi gaskiya su suka fi kowa bacewa gabarin hanya waɗanda suka makance gabarin gaskiya Allah ya kiyashe mu to sannan Allah ta'ala ya ce wa in kadu la yaftununaka 'anil ladhi awhayna ilayka litaftariya 'alaina ghayra haqiqa su sun kusata su fitine ka ga barin abinda muka yi wahayin sa zuwa gare ka domin ka kirkiro mana waninsa ba shi ba ka kirkiro waninsa akan mu ba shi ba wa idan lattakhaduka halila da ka aikata wannan to da sun riƙe ka ba daƙi masoyi wannan ba da labari ne ga wato minnar da Allah ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni'imar da Allah ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewar wato Allah ya bashi tabbata akan gaskiya da kuma cewa makiyansa sun kusata sun yi ƙoƙarin dukkan ƙoƙarin da zaki sun kusata su janyo shi a kan su tunaninsu wato sun kai matuƙa da a tunaninsu sun kusa su sanya shi wato ya karkace gabarin abin da Allah ya masa wahayi domin ya yi musu wani abin da suke so wanda inda sun samu wannan nasarar sai su ɗauke shi ba daɗi nan Allah maɗaukakin sarki bai gaya mana abin da suka so su sanya shi ya yi ba amma a cikin surat yunus Allah ta'ala ya ce wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadha aw badil Allah ya ce waɗanda ba sa kaunar haduwa da mu sun ce iti bi qur'anin ghairi hadha kawo mana wani alqur'anin ba wannan ba aw badilhu ko kuma ka canza abin da ke ciki kun ga hassun sun fada har fada Allah ya ce ma annab sallallahu alaihi wasallam qul ma aqul ma li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim yace baya kasancewa a gare ni na musanya shi daga kashin kaina ni ina jin ni ina bin kawai abinda aka yi wahayin sa ne zuwa gare ni ina jin tsoro in na saba umarnin ubangiji na ina jin tsoron azabar rana mai girma to saboda haka kun ga ba su samu abin da suke so ba kamar yadda wannan ayat ta surat yunus ta ce abin da suka nema ya ce ba zai yiwu ba to amma don allah ya nuna mana irin ƙarfin abin da wato tanadin mushrikai suka yi da kwaɗayinsu da suke yi a kan sai sun janyo annab sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su sun sanya shi ya bar abin da yake a kansa na wahayi wato irin tsari ne da har za a ce sun kusata su cimma burinsu ba wai annab sallallahu alaihi wasallam ya kusa ya karkata zuwa gare su ba a'a sun kusa su fitine shi a bisa tunaninsu suna ganin manufarsu ta kusa ta cimmata ta kusa ta samu abinda su ci gaci wato su sanya shi abinda suke kiransa ya zuwa gare shi kan ya bar alkur'ani ko kuma ya canza shi da wani abu sun kusa su samu wannan da sun yi wannan da sai su ɗauki annabi sallallahu alaihi wasallam ba daɗi masoyi duk saɓanin da ake yi da azabtar da bayan da musulmi da suke yi da shi kansa idaya da suke masa duk da sai ya ƙare to sai Allah ta'ala ya nuna kan cewa wannan abin da suka yi wani uslubi ne na bujire masakon Allah don Allah ya ambaci uslubin abubuwan da suke yi na kiransa sunaye Allah ya ce unzur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila a bayyane to wani abu kuma wanda yake a boye yake a cikin zukatansu shine wannan burin nasu da suke so su cimma kwaɗayinsu na kan cewa tunda sun yi sun kasa to bari su ga wani abu da zaki mana dan su janyo hankalinsa ya zamanto ya sanya ya ɗan amsa musu da ɗan wani abu ɗan ƙanƙani ƙoƙarin da suka yi kenan Allah ya ambata ma annabi sallallahu alaihi wasallam to sai kuma Allah ta wannan shine kuma da kamar yanda Allah ta'ala ya ce waddu law tudhinu fayudhinu za su sun so a ce ka karkata zuwa gare su su ma sai su karkato su dama ba su da principle ba su da ka'ida me ka'ida ne wanda yake akan gaskiya shi ake so ya dan sake ta koyaya ne shi ko wanda yake akan ƙarya ai ɗari ma sai ya yi mai gaskiya shi ake so ya ɗan sake ta komai ƙanƙanta to sai Allah ta'ala ya kuma faɗi ni'imar da ya ma ma'annab sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce walaula an naka da ba don mun tabbatar da kai ba wato akan gaskiya da isma da tsari da muka baka cewa kai ma'asumi ne da ba don mun tabbatar da kai ba laqad kitta tarkanu ilayhi hakika da ka kusata ka karkata zuwa gare su wata karkata yar ƙarƙanwa idan la ka da ka karkata gare su da mun dandana maka bi'fal hayat wato ninkin azabar rayuwa wa bi'fal mamat da rinkin azabar mutuwa thumma ta tajidu laka alaina nasira sannan ba za ka samu mai taimako a kanmu ba a gare ka wannan wato saɓanin waɗansu malaman tafsiri da suke ganin kamar wai annab sallallahu alaihi wasallam ya karkata ya kusa karkata zuwa ga amsa makafirai ko kaɗan ba haka suke nuna ba wannan ayar a harshen larabci ta zo da harafin laula harfin tina'in wujud harfin da yake kore abu saboda samuwar wani abu wannan ayar ta kore kusantar karkata gare su daga fuskar annab sallallahu alaihi wasallam ballantana ma karkata kusantar karkatar ita aka kore domin ita laula haka take nufi in kace a a in kace laulal a wato laulal saqf labtalaina bil matar da ba don rumfa ba da mun jike da ruwa yanzu an jike da ruwan ba ba da labari cewa take baka wuce da ruwan ba me yasa ku jike da ruwa ba saboda rumfa to wannan ma da ba don mun tabbatar da kai ba da ka kusata ka karkata zuwa gare su an samu kusatan karkatar saboda me saboda tabbatarwa saboda tabbatarwa wato Allah ya yi maka ni'ima da ba yadda za a yabatar da kai shi ne ya baka isma da ba don wannan tabbatar ba wato da wani ne wanda ba kai ba Allah bai tabbatar da shi ba da ba ma ya kusanta ba da ya riga ya karkata amma kai sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya baka isma kai ma'asumi ne kar kusantar ka karkata din ba bata samu ba kuma kusantar karkatar ma sai aka ce mata an tsalila na ɗan ƙanƙani wata yar karkata yar ƙanƙanwa wannan kusantar ma bata faru ba ballantana ita kanta karkata ballantana babban karkata saboda haka wannan ayar bayyana a minna ce wato baiwa da falala da Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nuna masa ni'imar da Allah ya masa na sabaki da Allah ya bashi as-sabat ma'anarsa shine ka tabbata a waje yanda babu yadda za a yi ka canza akan abin da kake wato ka tabbata akan gaskiya yadda babu yadda za a yi ka canza daga wannan gaskiya to Allah madaukakin sarki a cikin wannan sai ya tabbatar da abubuwa guda biyu na farko minnatul isma baiwar wato kariya da Allah ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu yanke ƙauna ga kafirai akan abin da suke kwaɗayi, suna kwaɗayin su sanya shi ya karkata zuwa gare su ya ƙirƙiri wani abu gabarin abin da Allah madaukakin sarki ya so mu kan masa suna kwaɗayin wannan to Allah ya yanke musu ƙauna kan cewa ba za su samu wannan ba saboda haka ta ƙunshi wato Abin da zai ba da sabati ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da muminai sannan kuma ta kunshi wato raddi ga kafirai da kan cewa duk ma abinda suke yi su sani ba inda za su kai to kuma kamar yadda shewa abdullahi a tafsirinsa yake cewa ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance daga cikin addu'arsa wadda yake yi a wadda yake da safe ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant bi rahmatika astaghif la takilni ila nafsi tarfata aynin wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa ant ya kai Allah rayayye mai tsayuwa da koma da komai babu abin bauta da gaskiya sai kai kada ka tsale ni da kaina ko da kiftawar ido ne kuma ka kyautata al'amarina babu abin bauta da gaskiya fitar shi ne barranta daga ƙoƙari da dabara tun da shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tare da ismar tare da wannan kariya da Allah maɗaukacin sarki ya bashi duk da haka yana mu'amalan mu'amalan bawa ga Ubangijinsa yana roƙo cewa Allah kaka kyale ni da kaina tare da cewar Allah ya riga ya tsare shi ba zai yi wani abu wanda yake zai karkace gabarin daidai ba ba zai Allah ya riga ya ba bashi sabati akan gaskiya amma duk da haka yake wannan addu'ar na farko domin ya nuna ubudiyya ya nuna bautarsa ga Allah saboda bawa bai zamanto bawa ba in bai nuna ubudiyya in bai nuna bautar ba alfaharin bawa ya nuna bauta ga sayyadinsa ga mamallakinsa ga ubangijinsa saboda haka yana wannan addu'ar domin daɗin nuna bauta ga mahalicci kun san akwai abin akwai daɗi da zuciya take samu da ba inda za ta samu wannan daɗin sai yayin da mutum ya ji kan cewar shi haƙiƙa bawan Allah ne bauta yake zai samu wannan ma'arifar wannan sanin cewa kai bawan Allah ne zai baka jin daɗi da kusanci da Allah wanda yake babu kamarsa a cikin rayuwar duniya kun ga shi yasa ɗan aljanna tare da cewar aljanna ba a taklifi ba a tsora mutane wajabci da gudun haram da bin wajibi amma Allah maɗaukakin sarki ya sanya su ne musu ilhamin tasbihi kamar yadda mutane suke numfashi a duniya wato saboda in aka ce ba sa tasbihi da godiya ga Allah an hana musu wata ni'ima ni'imar zamantowa ni'imar nuna bautarsu ga Allah hatta a aljanna ana jin daɗin wannan ni'ima to a nan duniya ba wanda suke samun wannan sai muminai ma'ana ta biyu ta wannan faɗi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya koya mana mu 'yan al'ummarsa mu ma mu kasance masu yin wannan addu'a kuma mu rinka barranta daga iyawarmu da ƙarfinmu mu nuna kan cewa kada Allah ya kyale mu ga kawukanmu ko da kibtawar ido ya kyautata sha'aninmu babu abin bauta da gaskiya ce shi to sannan Allah maɗaukakin sarki yayi yi wa'id a cikin wannan wa'id da ya ce da za mu ɗanɗana maka da ka haka da sai mu ɗanɗana maka ninkin azaba ta rayuwa da ninkin azaba ta mutuwa wannan ishara ne ga cewar wato wanda yake mai babban mukami idan ya ba daidai ba hukubarsa ta fi wanda yake ba mai babban mukami ba kuma kamar matan annab sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce musu ya nisa annabi man ya ake min kunna bi fahishatin mubayyinatin a zabu da bi'san ya ku matan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk ta zo da aikata alfasha na za a ninka mata azaba ninki biyu saboda matsayinsu saboda matsayinsu to shi yasa wato yayin da mutum ya sifantu da sifar da sifar jagoranci na addini na ilimi ko sarauta wadda ta samo tushe daga addini to shi ya fi kowa shi ya kowa cancanta ya tsare martabar addini domin kuskurensa ya fi kuskuren wanda yake na sauran gama garin mutane kuskuren ya fi kuskuren sauran gama garin mutane wannan ishara ne a wannan ayar ga wannan ma'ana daga Allah jalla wa'ala to sannan sai Allah ta'ala ya ce وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسك الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتعجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نسيرا الله يقول وإن كادوا ليستفزونك من الأرض كما حقيقة سنكساتا sun kusata liyastafizunaka min al-ard wato su tunzura ka su jijjiga ka don ka fitar da don wato wato su fitar da kai daga ƙasa ita ce makka wato su sanya maka zawali wato su an giza ka ga fita ga makka ta hanyar ƙarfi liyukuri min ha domin su fitar da kai daga ita ƙasar ƙasa a nan ita ce ma'ana garin makka wa idan la su na khilafaka illa kalila to idan ku suka yi haka ba za su zauna a bayan ka ba sai dan lokaci kankani wato za a halaka su yayin da suka ce za su yi haka sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina sunnar waɗanda muka ambatar wato al'adar waɗanda muka aiko gabaninka daga cikin manzanninmu kenan wato wannan ita ce al'adarmu tare da waɗanda tare da manzanni da muka aiko gabaninka wala tajidu li sunnatina tahwila ba za ka samu musaya ba musanyawa ba ga al'adarmu inji Allah to wannan bayyana wata ni'imar ce ma da Allah madaukakin sarki ya mu annabi sallallahu alaihi wasallam na kan kaidin da kafirai suka yi wato bayan sun kira shi sunaye sun bayyana karyatawa sun yi kokarin kan cewar suna kwadayin kan cewa sai sun karkatar da shi daga abin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi domin su haɗe su zamanto kan cewa wannan adawar an daina to kuma sai suka soma sanya masa dukkan abin da zai ji dole ma ya baggar domin yana daga cikin wannan bayan tun da kamar yadda kuka sani ita suratul isra a an saukar da ita ne a bayan rasuwar khadija da rasuwar abu talib lokacin da tsanani ya tsananta ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta zamanto surar isra'in da ake da shi kamar rarrashi ne daga Allah jalla wa'ala to kun san kuma bayan nan ne da ya rata kariya ta abu talib ya tafi ta'if domin ko zai samu wanda zai ba shi kariya don ya ci gaba da isar da sako to sun yi ta ƙoƙari su san yadda za su fitar da annab sallallahu alaihi wasallam su sanya shi shi da kansa ya ji kan cewa zai fita a bisa matsan lamba da suke masa da azabtarwa to shi ne allah maɗaukacin sarki ya ambata masa cewa sun kusa ta fi haka amma ba cimma burinsu ba amma allah ta'ala ya ce idan da sun yi haka ɗin suka kore ka to ba za su zauna wato a cikinta ba sai kaɗan ya fita daga cikinta su ne suka daga baya sun zo sun fitar da shi daga baya sun zo sun fitar da shi ko tunda tun farko ba a hadisin a khadija da ta kai shi wajen warakata bin naufal ba ya ce awa mukhrijiyahum yanzu za su fitar da ni daga cikinta ya ce kwarai babu wani annabi da ya zo da abin da ka zo da shi face an yi gaba da shi to shi ya sa kuwa wato annabci ne mu'jiza ce Allah ya bayyana kuma ta afku cewa yayin da suka fitar da annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka la yalbasuna khilafaka illa qalila ba za su zauna a bayan ka ba sai kaɗan kuma ka gani tsakanin hijira ba a shekara biyu ba aka yi yakin badar Allah ya fito da su ga baki daya suka fito taron nasu haka suka fito dukkaninsu suka zo aka karkashe su tun kafin ma a karkashe su da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta addu'a a cikin dare Allah ya amsa masa sai na Abubakar yake magiyar ta isa ya Rasulullah an amsa maka sai ya zo ya fito yana cewa sayuhzamul jam'u wa yawalluna dubur za a ruguza wannan taro kuma za su koma suna masu tserewa sai zo yana nuna masa habbai nan za a kashe wani nan za a kashe wani nan za a kashe wani to wannan Allah ce sunnar Allah ce kamar yadda Allah yace a cikin suratu Ibrahim wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aulata la ta'udunna fi millatina فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك waɗanda suka kafurta suka ce ma manzanninsu za mu kore ku daga ƙasarmu ko kuma ku dawo addininmu sai Allah ya wahayi ga manzanninsa lanuhuli kan nabalimi za ku mahalakar da azzalimai kuma mu zaunar da ku a ƙasa bayansu wannan shine sakamakon wanda ya ji tsoron narkona lalika liman ya ji tsoron tsayuwa a gare ni a gabana kuma ya ji tsoron tsoratarwa ta wato wannan shine sunnar Allah idan aka kori manzanni daga garinsu to halakar makiyan Allah ta zo fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yafi komai dacewa da wannan makamin minna da Allah ya yi masa irin wannan minna irin wannan falala da Allah ya yi masa cewar Allah maɗaukacin sarki ya ba shi isma ma'asumi ne makiyansa ba za su sami tasiri akan tunaninsa da ra'ayinsa ba ba za su canja masa manufarsa ba sannan makiyansa idan suka ce za su kore shi daga ƙasarsa yayin da suka yi wannan to Karshen su ya zo kaga yanda abin da ya mai annabi sallallahu alaihi wasallam ne bayan yakin badar kuma sai gashi ya zo lokacin fatihu makka ya shige ta Allah bai taba halarta makka ga wani ba ya tsare giwaye ga makka amma ya sallada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin makka ya shige ya cita da yaki ya tsaya akan kofar ka'aba aka bijiran masa da dukkan waɗannan makiyan nasa waɗanda suka rinka masa izaya iri-iri da shi da muminai ya ce bayan ya yi da ya wannan ya yi tauhidi bai nuna cewa shi shi ne ba irin yadda mayaka suke yi yanzu in sun ci nasara bai nuna shi shi ne ba sai kalmar tauhidi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده سنيتي من فكي ضمان زمك سكتي أخ كريم وابن أخ كريم yace irhabu fa antum ku tafi na take ku kaga abinda suke masa kagari la yalbasuna khilafaka illa qalila an shekarun ba yawa to haka alƙawarin Allah yake amma komai da ajalin komai da to saboda haka sai Allah ya biyar da wannan da umarni annab sallallahu alaihi wasallam da tsayar da sallah ita ce mafi girman ibada bayan tauhidi domin shi godiya ga Allah shine yi masa ibada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsayuwar dare har kafafunsa su dururuwa Aisha radiyallahu anha tace kana yin wannan Allah ya gafarta maka ma kaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar yace afala uhibbu an akuna abdan shakura ba na so na zamanto bawa mai yawan godiya ba to godiyar shine Allah ya tarbiyyantar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace aqimi salata li duluki shams ka tsayar da sallah lokacin zawalin rana ad-duluk shine az-zawal wato al-mayl karkatar rana lam inna lamu tawqid ce ai li waqti mayl shams bi ma'ana inda mayl shams ka tsayar da sallah lokacin karkatar rana ita ce bayan zawali kenan ila ghasaqil layl har ya zuwa ga duhun dare har ya zuwa ga duhun dare wa qur'an al-fajr kuma da karatun lokacin al-fajr al-qur'an anan bi ma'ana al-qira'a ishara ga sallar asuba to wannan ayar wannan ayar tana ishara ga salloli guda biyar amma ba za ka nuna ba za ka gane salloli guda biyar take ishara a gare shi ba sai ka koma zuwa ga sunna domin kace za ka dogara ga wannan aya kadai ba ka yi da hadisi ba to in dai aka yi zawal in ka rinka sallah in ka rinka sallah sai duhun dare abinda take kenan ka tsayar da sallah lokacin zawali har zuwa duhun dare ko ba haka ba to me zai kawo maka fatara ka yanke da daina sallah ba abin da zai kawo maka saboda in dai qur'ani kake bi in kai dan qur'ani ne makiyin sunna in dai zaka yi baka yadda da hadisi ba to in dai ba za ka fara sallah tun daga zawali ba har duhun dare baka bi qur'ani ba dan shine zahirin abin da ayat ce a salata liduluki shamsi ila zakatil layl to amma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ita ta bayyana mana cewar ga lokutan sallah kuma ta bayyana mana cewa kashe garin isra'i da aka yi tunda kun ga ita kanta wannan ayar a cikin suratul isra'i ita ta bayyana salloli din kuma salloli dama guda biyar aka ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam a daren isra'i shi ma da wannan ta ina muka san shi ba daga alkur'ani ba daga hadisi muka sani hmm? to salloli din nan guda biyar kashe garin daren isra'i kamar yadda ya zo a hadisin muwatsa na abu mas'ud al-badri mala'ika jibril ya sauko lokacin sallah azhar yi sallah azhar tare da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin zawal sannan ya sauke saukowa yi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da inuwa ta kai daidai tsawon mutum ya yi sallar la'asar sannan ya sauko bayan faduwar rana ya yi sallah da shi sallan magariba sannan ya sauko bayan wato magibu shafak bayan ɓacewar shafaki ya zo ya yi sallar isha da shi sannan yayin da alfijir ya keto ya sauko ya yi sallar asuba shi sa ake ce masallar azahar al'ula ita ce sallar azahar to sannan kashe gari ya sauko a lokacin da ya yi sallar la'asar jiya ya sauko ya sallah a zahar da shi sannan lokacin da inuwa ta zamanto ninki biyu ta tsawon mutum ya sauko ya sallar la'asar sannan ya sauko ya sallar magariba a lokacin da ya sallar magariba a jiya sannan ya yi sallar isha bayan sulusun dare sannan ya yi sallar asuba bayan hasken gari kafin amma rana ta fito to kun ga wannan bayani ne da Allah maɗaukakin sarki ya aiko mala'ika jibril ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah yake saukar da mala'ika jibril da alkur'ani haka yake saukar da mala'ika jibril da sunna shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu ku saurara ku ji Allah ya ba an bani alkur'ani da tamkarsa kwatankwacin sa tare da shi da kwatankwacinsa tare da shi in baka yadda da wanda aka bashi tare da alkur'ani ba to alkur'ani ma baka yadda da shi to sannan Allah ta'ala ya ce inna ƙur'an alfajiri fajr kana mashhuda lalle alkur'ani ƙira'ar wato sallar asuba ta kasance a bar shaidarta mala'iku suna shaidarta shine alhadisin da da zo na Abu Huraira tajtami'u mala'ikatul layli wa mala'ikatul nahar inda Salatu subh wato mala'ikun dare da mala'ikun rana suna haduwa inda salati fajr a lokacin sallar azhar a lokacin sallar asuba sannan yace iqra'u in shi'tum ku karanta fadin Allah ta'ala wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda mala'ikun dare da na rana suna halartar wato sallar asuba haka nan ma suna halartar sallar la'asar kamar yadda ya zo a wani hadisi to nan Allah ya nuna wato muhimmancin sallar asuba yayin da aka keɓance ta da ambato saboda muhimmancinta mala'iku suna shaidarta kuma ma'ana ɗaya daga cikin ma'ana ta a bar shaidawa ce zukata suna shaidata domin sallar asuba bayan mutum ya yi bacci ya huta ya nutsu in ya zo to zuciyarsa a cikin tana nutse bai fara bai je kanti an hura masa an buga masa a 'yan cajiyar an ce sun zo sun tafi ba hankali bai tashi ba bai je wajen aiki ba boss ɗinsa ya ce masa me yasa baka yi assignment ɗin jiya ba babu duk wannan damuwar ya tashi zuciyarsa gare gare to shine muhimmancin sallar asuba shi yasa ma sunna ta nuna tsawaita karatu a sallar asuba tsawaita karatu a sallar asuba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi yayin sallar asuba ya bude suratul ya bude suratul mu'minun har sai da ya kai ambaton annabi Musa wanda yake wato rubu'i daya da sumuni kenan sannan majina ta kama shi sai ya ruku'u wato ya cika a sauran wato izifi uku ya raba shi biyu a sallar asuba sai jina umar yana sallar asuba da suratu yusuf da baki ɗayanta wata ran sai jina abubakar ya sallar asuba da suratul baqara aka ce saura kaɗan rana ta fito ita da ta fito ba za ta same mu maras kana ba saboda wannan inna qur'anal fajr kana mashhuda sannan Allah ya ce wa laili layli fatahajjad bihi nafilatan lak daga cikin dare kuma kai tahajjudi shine kai sallar dare nafilatan ka daɗi ne a gare ka ƙari ne a gare ka asa an yaba a asaka rabbuka maqaman mahmuda ubangijinka zai tayar da kai ya zuwa ga makami abin yabo wannan umarni ne ga annab sallallahu alaihi wasallam ne ya at-tahajjud an dauko ta daga al-hujud ne shine wato bayan kayi bacci da daddare ka tashi kai sallah shine ma'anar tahajjud duk sallar da kai bayan sallar isha qiyamul layl ce amma a cikin qiyamul layl akwai nau'i na daban shine wanda ake yi bayan an yi bacci don wannan tafi falala ta tajafa junubuhum anil mabajir sassan su suna kaurace ma makwantai kaga wannan tafi tsanani kana jin daɗin kwanciya kana jin daɗin bacci musamman yanzu lokacin da ake wannan damunar ana ruwan nan na sama iskan nan na shigowa ka tashi ka bar makwancinka ka tashi kana sallah da daddare to wannan wato dalili ne na samun karin daraja wato aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam za ta zamanto masa nafila nafila anan ba tana nufin ba farilla ba a'a tana nufin karin darajar ka ne to da wannan ayar ne ake cewa tahajjud wajiba ce yin sallar dare wajibi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya ce asa wannan Allah ya ce asa bi ma'ana ana kauna to kauna a wajen Allah ta haƙiƙi ne tabbas ne ubangijinka zai tayar da kai maqaman mahmuda maqami wato matsayi abin yabo annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi da cewa ita ce ash-shafa'atul uzma wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a zo gare shi bayan an zazzaga wajen annabawa kan ana neman ceto domin Allah ya hisabi ga bayan Allah kowa ya san makomarsa sai shi ne idan aka zo wajensa zai ce ana laha ana laha ya ce sai ya je ya faɗi a ƙarƙashin al'arshi ya yi yabo ga Allah ya ce ban san menene ban ba a yanzu amma Allah zai sanar da ni shi sannan Allah ta'ala zai ce ya Muhammad sal tofa ka tambaya a baka washfa tu shaffa ka nemi ceto a baka warfa a rasa ka tusma ka daga kanka duk abin da ka faɗa za a ji sai ce wa zalikal maqamul ladhi wa zalikal maqamul mahmudul ladhi wa adani wannan shine maqami abin yabo wanda ya ambata wanda wato ya alkawarta mu abin yabo bi ma'ana kowa zai yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa zai yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan saboda an je wajen annabi adam ya ce ba shi ba annabi nuhu ya ce ba shi ba annabi ibrahim ya ce ba shi ba annabi musa ya ce ba shi ba annabi isa ya ce ba shi ba sun shi ne tukuna kowa yana bukatar wannan ceto nasa shi yasa ya zamanto al-mahmud kuma yana daga cikin sunayensa al-mahmud sallallahu alaihi wasallam الله يسامو جكين أهل شفاعة وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين